to a aiki ya kai aiki labari ya kai labari jarumai iya jarumai ma'aikata iya ma'aikata location iya location komai da komai fim din kayi na iya hada a wannan fim mai suna kayi na yi ci gaban kalan dangi kenan ko kuma in ce sukan din kalan dangi labari ne wanda Eh, yana nan a ya kai kusan shekara uku a ce tun lokacin da aka yi shirin fim din kalan dangi bayan an haska shi a sinima ake so a wannan fim din so duba ga yanayin budget da kuma yanayin wahalar da aikin take tattare da shi ta yanayin mutanen da za a tara shi yasa ba aikin ba to kuma Allah cikin ikonsa a cikin wannan shekarar ta 2021 Uh, Allah subhanahu ta'ala ya ba mu iko a uh, wannan uh, in ce bi ga watan Januwari muka fara daukan wannan gautaccen shirin kuma insha Allah yana nan zai to a sinimomi da suke fadin Najeriya ma baki ɗaya. Fim ɗin kayi na yi uh, labari ne wanda yake uh, nuni da irin abubuwan da suke faruwa a yanzu a cikin kasuwannin mu Yawanci zaka ga mutane sana'a ba tasu ba amma sun uwa da makarbiya a cikinta. Duk yanayin yadda 'yan kasuwa suke damfara, yanayin yadda 'yan kasuwa suke zaluntar al'umma yanayin yadda ba sa tausayawa wasu daga cikinsu kenan to duk wannan fim din yana nuni ga irin waɗannan illolin labari ne wanda yana ɗauke da barkwanci yana ɗauke da nishaɗi yana ɗauke da darasi yana ɗauke da soyayya yana ɗauke da abin da ya siyo wanda ya gani fim ne wanda zan ce duk wanda ya fara kallon sa tun daga farkon sa zuwa karshen sa zai birge shi saboda akwai nishaɗi a cikin akwai kuma darasi a cikin sa kamar yadda na faɗa a baya kai na yi fim ne da kamfanin Mishadda Global Resources wanda ni Abubakar Bashir Mishadda na shirya ali gumza ke bada umarni fauziyadi suleiman ta rubuta labari zan so maka da tafi na finan hausa a lokacin da zamu nuna wannan fim asini masu kasance tare da mu domin kallon wannan shiri wanda ne masa lakabi da ɗaya tamkar da dubu kayi yi ci gaban kalan dangi na gode